na ɗaya na gusau da aka naɗa alhaji nuruddini wanda mai girma galadima na kabu babban uban ƙasar gusau ya nada a wannan rana ya yi jawabai daban-daban na cewa a matsayin ka naɗa a wurin su sun baka sarauta game da ayyuka alherin da ka kai ma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Da suna Allah mai girma mai sarki da rahama mai jin kai. ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna min wannan rana da ni ga mutane wayanda ban taba tunanin yan gani ba a matsayin masoya na. wayanda na taya na murna da wayanda na zo da wayanda ba su zo ba ina ma Allah godiya ina musu godiya Allah ya mayar kowa gidan shi lahiya kuma abubuwan da aka yi dan Allah 'yan Allah da za su ci gaba da gudanuwa yadda an ka saba yadda addinin musulunci ka son a yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya hukunta a yi Allah yadda ina godiya ina godiya ina ma al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam godiya ina ma kuma kowa barka sallah kuma ina ba ina ma kowa murna ko na ƙasa garan da na sama garan Allah ba kowa ikon yin hera abin da na yi Allah ubangiji ka kawo mana tsaro don da ƙauye ka kawo mana zaman laya kasuwancin mu Allah ka dawo mana da shi yadda ba mu taɓa tunani ba Allah ka dawo mana da mutuncin mu Allah ubangiji ka ƙara ma uwayenmu lahiya ka zakan uwayenmu ka zakan kakanninmu da kakannin kakanninmu Allah na gore mara kan nuna ni wannan rana ina ma kowa barka da zuwa Allah ya bayar kowa gidan su lahiya. Idan sauraro ya ji wannan sai ce Amir ku yana da wata bukata nan gaba ko wani buri ne ga sarkin mu ba. To alhamdulillah duk wani guri na Allah na roƙo ya cika ne shi. Ina godiya ga Allah Allah kuma ya cika ne ya cika mu kullum musulmi duka baki dai. Banda gurin da ya wuce in tausaya ma al'umma da marayu da marasa lahiya rawan da ba su da ƙarfi ina ma kowa gore Allah ka taimake yan Allah ka taimaki masana'anta jihar Zamfara da ma'aikata kuma 'yan gurin hijira Allah Ubangiji ya mai da kowa gidan shi lahiya ina ma kowa fatan alkhairi Allah ka dawo ma kowa da martaba ta yi na gode ma Allah na ina godiya sosai da wanda ya zo da wanda bai zo ba ina godiya alhamdulillah alhamdulillah kuma abu eh, muna ma Allah godiya da ya nuna mana wannan rana farko eh, da suna na Umar dan uwa ga wannan talaki sabon Amir dan Kadima eh basaraki muna ma Allah godiya da ya nuna mana wannan rana muna farin ciki sosai sosai kuma muna ma 'yan uwa da abokan arziki murna da eh, abun nan da karfafawa bisa ga irin jajircewa da suka yi suka zo wannan gayyata da muka yi mun ji daɗi sosai ubangiji allah ya saka ma kowa da abin da zance akwai 'yan siyasa akwai masu rike da mukaman gwamnati akwai matasa ire-iren kudu suka zo wacce godiya za ka yi a madadin ito godiya mara iyaka ita ce gwargwadon girman da ake gare shi yanzu gwargwadon irin godiya da zamu yi ga al'umma muna godiya sosai kuma muna roƙon allah shi ba kowa irin wannan dama da wadda ta fita muna mu kowa addu'a allah ya da shi irin su kuma muna godiya da waɗanda suka zo da waɗanda ba su zo ba su tsaya murna ubangiji allah ya mayar kowa gidansu su muna godiya ga masarautar galadima haɗi da masarautar jihar zamfara ga baki ɗaya allah ya saka alheri allah ya ƙara ma galadima lafiya sun son kallon wannan